rukuni biyu waɗanda kowanne ya kumshi manyan kusoshin jam'iyyar model lumana ta 'yan adawa ne ke hannun hukumomin nijar saboda zargin su da aikata ba daidai ba yayin da jam'iyyar ta tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasa ke ci gaba da ɗanɗana raɗaɗin garkame wasu jigajiganta a gidan yari yau sama da shekara guda wani rukunin na daban ya tsinci kansa cikin waɗanda ake zargi da rubda ciki a kan dukiyar ƙasa abinda jam'iyyar ta ce bita da kullun siyasa ne kamar yadda alhaji lawali salisu leshe ke cewa abubuwan da ake masu zargi musamman 'yan ƙasa da kansu sun gane cewa zargi ne ake masu saboda an yi nazari na cewa muna da shugabanni cikin na jihohi wanda idan an kama su lalle hakikan za a tauye ƙuri'o'inmu akwai rukuni na biyu wanda aka kama bisa fannin eh, OPVM abokan da ke kula da wannan dose ya nemo shaidu cikakki wanda ya gabatar da su har yanzu kuma wannan bayan Allah suna tsare da bita da kullun da ake masu shugaban musan excellence Samu Amadu suna ɗaya daga cikin abubuwan da yau maka fitar da wannan sanarwa to amma Alhaji Kalla Hankurau kusa a kwamitin koli na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki na cewa labarin ba haka yake ba su ne ne aka kama sun faɗi akwai waɗanda aka zargi da hannunsu cikin yunkurin juyo mulki akwai waɗanda sun an sun yi aikin asha to tamma a kai mutum in ba a yi mai shari'a ba mu ba mu mu ce tabbar wannan abu a yi shi su ba mu su ce tabbar wannan ba a yi shi ba kina su bari shari'a ɗaya ta sani da shari'a ta yanke kowa sai ya dangana da abin da shari'a ta yanke su kare kansu ai suna ganin abin da aka yi wa'anda an ka kama militan ɗin lumana ne eh ana kira wasu ana ca su zo su biyo ba nan lumana ce wanda duk ya ci hakkin ƙasa dole ga wannan niyyar da eh, gwamnatin iso ya ɗauka shi mai doshi a ci gaban wannan sanarwa da jam'iyyar model lumana ta fitar shugaban reshen ya mai dan majalisar dokokin kasa mana sanda ya bayyana cewa gwamnatin ga yau ba a kai a gaya mutane ba suna da matsaloli da yawa tun da yau sun kasa ma wani wuri su yi biyan constitution kinmu ya ba mu hanyoyi da yawa bisa kan hanyoyi nan ne deja in allah ya gwada muna eh, ashirin da biyar da watan ga 'yan adawa Nijar suna fita don mu gwada musu da lalle al'umma tana tare da mu kuma abin da al'umma yake so shine ya aka bata masu tayya da kasa su yi. To ko jam'iyyar PNDS tarayya za ta ce akan wannan batu? Ni ban san wata guda ba da ba biya rashin mutane ba shekara da shida. An san kontrakce masu kwantara. Sai gaske ne an samu wata biyu eh, waccan shekarar da ta wuce. matsaloli tsakaninmu da su matsalolin da an deja tuni an tsare da su wannan kace na ce tsakanin 'yan adawa da masu mulkin Nijar na kwaruwa ne a yayin da kotu ke shirin wani sabon zama a yau litinin sha uku ga watan Fabrairu game da shari'ar mutanen da ake zargi da sayan jarirai cikin su har da shugaban jam'iyyar Model Lumana Hamma Amadu bayan wani lokaci mai tsawo na yanayin ta taciba-taciba a tsakanin masu zargi da waɗanda ake zargi. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.